Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi hudu kenan agogon Tuyu da Ghana sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. Jama'a barkamu da wannan lokacin ga kanin labaran duniya. Gobara ta tashi a ɗaya daga cikin manyan layin bututun man Najeriya da ke jihar Rivers. burkina faso ta fi sahun jamhuriyar niger wajen ficewa daga kungiyar kasashe masu amfani da harshen faransanci ta oef jami'an tsaron tunisia sun ceto bakin haure sama da 600 tare da gano wasu gawakin goma sha takwas a gabar ruwan mediterranean kasashe da hukumomi situr tur da allah wadde da mummunan harin da isra'ila ta kai kan fararen fula a gaza donald trump da takwaransa na rasha na can na yau tattaunawa ta wayar tarho kan hanyoyin kawo karshen rikicin da ukraine to yanzu ga labaran yadda suke an samu wata fashewa a ɗaya daga cikin mayan layin bututun man najeriya da ke garin bodo na karamar hukumar kogana da ke jihar rivers ka misali na ɗauke da ƙarin bayani a cikin daren jiya litinin ne dai aka samu fashewar a bututun tnp da najeriya ke amfani da shi wajen tura mai tashar mai tabuni da ke jihar rivers har zuwa safiyar talatan nan bangaren da aka samu fashewar na ci da wuta lamarin da ya sa bakin hayaki turnike sararin samaniya kawo yanzu dai hukumomin kasar ba su tantance abin da ya haifar da fashewar ba duk da cewa akwai barazanar da tsagirin yankin suka yi a kwanakin nan na kaiwa cibiyoyin mai hari sakamakon yadda a baya bayan nan gwamnatin kasar ta ki turawa jihar kudadenta na wata-wata bisa rikicin siyasar jihar da ke faruwa tsakanin bangaren zartarwa da na dokoki ita ma dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta rivers grace elinge koko ta ce ba su kammala tattara bayanai ba don sanin hakikanin abin da ya faru hukumar kididdiga ta najeriya ta ce farashin kayan masurufi ya sauka da kaso 23.18 cikin 100 a watan fabrairu da ya gabata wanda a watan janairu ya sauka da kashi 24.48 cikin 100 Aisha Shehu Kabar ta haɗa mana wannan rahoto. Hukumar ta MBS ta ce a karo na biyu cikin shekarar nan farashin kayan masarufi ya sauka a birane da karkara a Najeriya idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Dangane da batun mun ji ta bakin wasu daga cikin 'yan Najeriya. Gaskiya price na su sirga sun tashi ko fa. Wallahi komai ya tashi ko. Ranar da aka dau azumi kaya ya sauka. Amma yanzu maganar da ake wallahi kaya ya farashin baya. Wallahi kaya ya tashi sosai dan kin ga ranar Juma'a ma na je zan siwa kiwa wallahi ka tafiya ne. Farashin kayayyakin abinci ya sauka sosai gaskiya. Tunda da abin da ake siyan shi dubu kusan biyar ko shida yanzu ya dawo kusan dubu biyu da ɗari biyar shinkafa ta dawo kusan dubu uku da wani abu sabanin da. A ɓangaren 'yan kasuwa kuwa saukar farashin ya zama wa su asara domin sun sayi kayan tun suna da tsada. Malam Abubakar Sani ɗan kasuwa ne a Najeriya. Kaya a sauke yake bai tashi ba kuma wanda wannan tashin kaya ya zo ya same mu wanda muna da kaya kaya mai tsada a hannun mu kuma kayan nan ya zo ya soka tun da kin ga a baya akwai waken da mun saye shi dubu ɗari da sha bakwai dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da ashirin da biyar kayan nan ya zo ya soka a hannun mu wanda har naira dubu tamanin ana sai da buhun wake na yanzu iyakin da wake zai iya fitar da zai buhunsu a ce ya kai naira dubu ɗari ko dubu casa'in ko dubu casa'in da biyar har yanzu dai mu gaskiya mu a hannunmu mu 'yan kasuwa tun da ya sauka har yanzu bai daga. Farashin kayan masarufi a Najeriya ya fara sauka ne tun daga watan Disambar bara tsohon gwamnan kaduna malam nasiru elurfa ya zargi mutumin da ya gaje shi a kan kujerar mulkin jihar sanata obasani da sace kudaden kananan hukumomi domin sayan kadarori a seychelles afirka ta kudu da kuma ingila elurfa'i wanda a baya bayan nan ya canja seka zuwa jam'iyyar spd bayan ya fice daga tsohon jam'iyyar ta apc ya yi waɗannan zarge-zarge ne a tattaunawa da gidan rediyo freedom na kaduna tsohon gwamnan ya kuma ce abin da ke faruwa a hali yanzu a gwamnatin kaduna ya yi hannun riga da wanda gwamnatin shi ta yi a baya gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar niger ta sanar da ficewar kasar daga kungiyar kasashe da ke amfani da harshen faransanci ta duniya wato oef inda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta ce ta sanar da kungiyar wannan matakin tun ranar bakwai ga wannan watan na maris nuhu arzika mai fatuka ne karkashin inuwar fararen hula ya ce ko shakka wa fuciyar ba ta rasa nasaba da matsayin da kungiyar ta doka bayan juyin mulki da aka yi a nijar Gade abin da yake cewa in wagga ta samu saboda ita wannan kungiya tana nan tana muna kama wanda ke da yawo take tana nuna muna sai Nijar ta yawo da suka so suna kwatanta Nijar mun ƙi demokrasi ba mu can demokrasi kuma alhali aiki Nijar muna muna kai kan ga demokrasi kuma demokrasi ba mu ce ba mutum demokrasi ba demokrasin da muke so demokrasin din daga aiki da al'adunmu kuma demokrasin din gaskiya wadda babu zalunci ba tsangwama ba a zaɓen magabata su zama to mayaudara suna zaluncin al'umma ga doka a kibin doka a abin da ake so ko kuma wanda ya kamata a yi ba haka baki yanzu dai wannan mataki da gwamnati ya ɗauka mun tabbata bai ɗauke shi gaban ba. Nuhu Arzika kenan ɗan fara fulla a jamhuriyar Nijar. amurka ta ce martanin jakadan afirka ta kudu ga shugaban kasar donald trump abu ne mara karbuwa bayan da a makon da ya gabata amurka ta kori jakadan daga washington a wani yanayi da dangantaka ke kara tsami tsakanin kasashen biyu mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka tommy bryce ce ta bayyana wa manema labarai haka a washington ga kaɗan daga cikin jawabinta These remarks were unacceptable to the United States, not just to the president. Waɗannan kalamai Amurka ba za ta aminta da su ba, ba shugaban ƙasa ba kawai, har ma ga Amurkawa baki ɗaya. Aƙalla abin da muka yi tsammani shine wani mataki na girmamawa, idan har kana cikin wani matsayi da zai um, taimaka. wajen gyara kowace irin dangantaka ta diplomasiya da wata ƙasa. Sai dai shi wannan mutumin tabbas bai cancanci wannan matsayi ba. mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka jami'an tsaron tunisia sun sanar da samun nasarar kubutar da bakin haure 612 tare da gano garuwaki 18 a wasu sintiri da suka gudanar a gaban tekun mediterranean azima bashir aminu ta haɗa mana wannan rahoto a cewar jami'an an samu nasarar ceto mutanen ne a yankin spas da ke gabashin tsakiyar tunushiya bai da wasu daga cikin kwale-kwalen da suke ciki suka kife wasu kuma suka lalace a tsakar ruwa daga cikin waɗanda aka fitar har da mata da ƙananan yara waɗanda ke ƙoƙarin tsallakawa zuwa turai kuma mafi yawancinsu sun fito ne daga yankin ƙasashen kudu da saharar afirka a cikin wasu hotuna da jami'an tsaron gaɓar ruwan tunushiya suka wallafa an ga yadda wasu daga cikin mutanen suka galabaita matuƙa musamman musamman matan da ƙananan yara. Galibi 'yan shirani na amfani da gabar tekun ƙasashen Tunisia da Libya wajen tsallakawa Turai duk da haɗarin da ke tattara da hakan wanda a duk shekara ke laƙumi ɗimbin rayukan bakin hauran wanda a duk shekara ke laƙumi ɗimbin rayukan 'yan rani. Wani hari ta sama da dakarun Sudan suka kai ya halaka mutane 19 a gabashin ƙasar akalla makonni biyu bayan wa sojojin gwamnati sakamakon wani kazamun faɗan da suka tafka da wata ƙungiya mai ɗauke da makamai faɗan baya-bayan nan da ɓangarorin biyu suka gauza a yankin nasir kan iyaka da ethiopia ya yi barazanar dawo da yakin basasa tsakanin shekarar 2013 da kuma 2018 wanda ya sanadiyar mutuwar dubban ɗaruruwan mutane yayin da rage kasa da wata guda a gudanar da zaben shugaban kasar gabon jam'iyyun siyasa da dama sun bayyana mubaya'ar su ga takarar shugaban gwamnatin rikon kwarya bryce olige ingema a ƙarshen makon da ya wuce a wani taron su da suka kira firayim minista mai ci raymond dong na daga cikin waɗanda suka bayyana goyon bayan su ga ingema haka ma shugaban jam'iyyar rassemblement pour la patrie bryce clotaire wanda ke rike da mukamin mataimakin firayim minista ya mara masa baya sai kuma paulette musambo shugaban majalisar dattawa da shi ma ya ayyana goyon bayansa ga bryce ingema to labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na rfi kasashe da hukumomi na ci gaba da yin tsokaci daban-daban akan halaka tsilawa sama da 400 da isra'ila ta yi a yau lamarin da ya rusa na tsagaita wutar da ta shafe watanni biyu tana aiki a yankin yayin karin bayani kan har-haren firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya sha alwashin amfani da ƙarfi fiye da na yanzu wajen kwato ragowar mutane kusan 60 da ƙungiyar hamas ke rike da su a zirin gaza don yin yadda masana ke kallon lamarin mun tuntuɓi dr abdulhakim garba funtuwa da ke najeriya abin da zai fi yawa ne za a ci gaba da yaki ne yaki ya ƙara koma sabo amma kuma a san cewa yadda ake tunani ba kila ya kasance haka saboda su ma hamas su farko dai kafin ma a sauka antonin blinken tsohon ministan harkokin waje na amerika ya riga ya ga mai isra'ila cewa sun mai da duk sojojinsu da aka kashe sannan sun yi ta moga na makamai su ma sun samo makamai yadda isra'ila kan amerika ta rika basu so yaƙi ya koma ɗanye ne wanda za a ci gaba da sai kuma yadda allah ya sa ya faru tsakanin da Allah majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen larabawa gaskiya ba su yi abin da ya dace ba su ma ba laifinsu ba ne ko kuma in ce laifin zuwan Trump ne ya kasa sa a samu zama a iya yin abin da ya dace sannan su ƙasashen larabawa su kuma matsalar da suka samu shine cewa tsakaninsu ma ba su da haɗin kai Abdul abdulhakim garba funtuwa Ƙungiyar Hamas ta sanar da mutuwar shiga-shigan gwamnatin ta biyu cikin wasu hare-hare da Isra'ila ta kai a Gaza wani abu da ke zama babban koma baya ga ƙungiyar. A wannan litinin ne Elsam Aldalis shugaban gwamnatin Hamas da ministan sa mai kula da harkokin cikin gida Mahmud Abi Watfa suka rasu cikin wasu jerin hare-hare ta sama da Isra'ila ta kai Gaza. haka ma harin ya rutsa da rayukan ɗaruruwan fararen hula abin da ke barazana ga rugujewar yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimawa a watan janairun wannan shekarar firaministan kanada m kane ya ce ya zama dole trump ya daina furta kalamai da yake yi gabanin soma tattaunawa kane wanda ya ce yana fatan gina kyakkyawar alaka tsakaninsa da gwamnatin donald trump da kuma mutunta kudurorinsa na kare muradun kasar bisa sharuɗan cewa shi ma trump zai yi ma kasarsa haka shugaban jam'iyyar liberal kane ya duk da bai Amurka Donald Trump da takwaransa na Rasha Vladimir Putin na can suna tattaunawa ta waya da zummar kawo ƙarshen yakin Ukraine da kuma kulle wata sabuwar yarjejeniya dangantaka da Amurka. To domin tattaunawa kan wannan batu muna tare da Bashir Ibrahim Idris, Eh, malam bashiri zuwa yanzu eh, ko an yi tattaunawar kuma mi aka tattauna a kai to malam umar an gaishe ka da aiki yanzu dai haka an ruwaito cewa su shugabannin suna can suna ta muhawara ta waya kasan tattaunawa ce ta kai wadda za ta kai ga cimma yarjejeniya akan batutuwa da dama da suka shafi wannan yaki. bayanan da muka samu sun ce tun da misalin karfe goma na safiyar yau agogon amurka aka fara wannan tattaunawa ta waya yayin da ake dakon abin da tattaunawar za ta haifar mhm. shugaba trump ya bayyana karara cewar a shirye yake Uh, su duba makomar yankunan da ukraine da ita rashi ta mamaye domin ba za a mayar wa ukraine dukansu ba dole za a barwa ita rasha wasu daga cikinsu haka wannan tattaunawar dai tana zuwa ne a daidai lokacin da ake bayyana damuwa a ukraine da kuma wasu kasashen turai dangane da mika waɗannan yankuna da muke magana a kai tun a makon jiya tattaunawar da aka yi tsakanin wakilan amurka da na ukraine a ƙasar saudi arabia an gabatar da shirin tsagaita wuta na wata guda a tsakanin kasashen biyu domin lalubo hanyar kawo ƙarshen yakin da aka kwashe sama da shekaru uku ana fafatawa trump ya ce an amince da wasu batutuwa da dama amma tattaunawar yau kamar ita ce za ta kawo ƙarshen cimma yarjejeniyar da ake bukata sai dai yayin da rasha ke bukatar tabbacin kawar da duk wani yunkuri na samar da kungiyar nato kusa da iyakarta ita kuma ukraine bukatarta ita ce na ganin cewa ita amurka ta ba ta kariyar da ko da gobe bayan an kawo ƙarshen wannan yaƙi idan ta fuskanci wata barazana amurka za ta zo ta yi gaban kanta domin kare ta to a ƙarshe dai wannan tattaunawar kenan ukraine za ta na'amu da ita duk da cewa akwai batu na iyakoki da kuma yankuna da ita rasha ta rike ta karbe daga ukraine ai idan baka manta ba a makon jiya aka fara tattauna amurka da aka yi tsakanin wakila amurka wato sakataren harkokin waje marco rubio da mai baiwa trump shawara akan harkokin tsaro tare da wakilan ukraine a kasar saudi arabia mhm. da suka mayar jejeniya akan batutuwan da ita ukraine take so da kuma wanda amurka ta bayyana mata cewa ga abin da za a iya amincewa da shi ga kuma wanda ba za a iya amincewa da shi ba. To kamar tattawa na yanzu an kammala ta ko kuma akwai abin da ya rage? A ba kammala ba rahotanni sun ce har yanzu suna waya kaga an ɗauki dogon lokaci batu ne na wanda zai tabbatar da makomar waɗannan ƙasashe biyu da ke makotaka da juna wato rasha da ukraine ka san kuma ka zo sasantawa dole za ka gabatar da abin da kake so ba dole ne kuma ka samu abin da kake so duka ba dole ka sake wani ka kama wani to malam bashir ibrahim mun gode sosai to madalla To kungiyoyin kwadugo da jam'iyyun adawa a Faransa da ke hada hannu a shirin tattaunawa kan batun fansho sun bukaci firaministan ƙasar François Bayrou da hito ya yi musu bayani kan shirin na dawo da shekaru ya ziga 62 maimakon 64 da aka tsayar tun baya. Bayrou wanda ya haifar da shakku yayin tattaunawarsa da tashar rediyo ta France Interne. ya yi alkawarin cewa alkawarin da faransa ta ɗoka na taimakawa ukraine ta fuskar sojoji ba zai iya bata damar ciwo wani bashin ba to biyar da mintuna goma sha biyar Nura Ado Suleiman ya shigo taken labarin wasanni. to barka da kokari malam umar barka malam yau talata kwamitin shirya wasannin olympics na duniya ioc yake fara gudanar da babban taronsa a birnin olympia da kasar girka to bayanai sun ce taron na ioc zai ci gaba da gudana ne har zuwa gb alhamis mhm. lokacin da za a kada kuri'ar zaben sabon shugaban kwamitin shirya wasannin na olympics wanda 'yan takara guda bakwai za su fafata da juna mhm. to taron da kasa da kasa dai na gudana ne karkashin jagorancin shugaban kwamitin na ioc mai barin gado thomas thomas bach wanda ya shafe shekaru goma sha biyu yana shugabanci mhm. eh, mambobin kwamitin shirya wasannin na olympics fiye da ɗari da suka hada da shugabannin rassansa a matakan kasashe da yankuna ne ake sa ran za su kada kuri'unsu yayin zaben na gb alhamis to bari mu leka a ingila inda kungiyar manchester united ta sanar da kara farashin tikitin shiga kallon wasanninta wato mhm. da kashi biyar idan Allah ya kai mu a kakar wasa mai zuwa ta 2025 da 2026 mhm. abinda ke nufin farashin tikitin zai kari kenan daga akalla fan biyu da rabi zuwa kusan fan uku da rabi to bayanai sun ce united ta ɗauki matakin domin ta samu saukin matsalar karancin kuɗin da take fama da ita mm. kwarai kuwa mhm. to a farkon watan nan dai dubban magoya bayan united suka gudanar da zanga-zangar nuna adawa da shugabannin kungiyar la'akari da kuma bayan da suke fuskanta baya ga bashi da ya musu katutu wanda yawansa ya zarta fan miliyan 300 idan za a iya tunawa kuma a watan jiya shugabannin united din suka sallami ma'aikata kimanin 200 inda kuma a makon jiya suka sanar da shirin ginawa shi club din wato filin wasa da zai iya daukar 'yan kallo dubu 100 a lokaci guda zai kuma laƙume fan miliyan wato fan biliyan biyu kenan za a kashe kuɗi sosai kwarai kuwa mhm. to akwai cibiya ta deloitte mai bincike da kuma bayar da shawara akan mataki wato matakin ƙasa da ƙasa kan hada-hadar kuɗaɗe da tara haraji wanda ta ce yawan kuɗaɗen shigar da fannin wasannin motsa jiki ajin mata mhm. zai rika samarwa zai karu zuwa dala biliyan biyu da miliyan ɗari uku da hamsin a bana daga dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas a shekarar bara mhm. baya ga karin da za a samu a tsakanin barar da bana cibiyar ta dalar ta kuma yi hasashen cewa akwai wani ƙarin kudaden shigar na wasannin motsa jikin ajin mata da zai samar da kashi 240 bisa 100 cikin shekaru hudu masu zuwa. Mhm. To a gobe laraba akwai wasanni na neman tikitin halartar gasar cin kofin duniya ta shekarar 2026 da za a buga tsakanin wasu kasashen Afirka inda za a kara tsakanin Eswatini da Kamaru mhm. sai kuma Liberia da Tunisia yayin da za a kara tsakanin jamhuriyar afirka ta tsakiya da madagascar ai wasan za su kayatarwa kwarai kuwa sosai kuwa mm. to nura ado a gaishe ka yanzu kuma sai sharhin sharudu hawa hallor zo ta shigo barkar shigo barka da aiki malam umar jaridar daily trust da ake wallafawa a najeriya ta rawaito labarin da ke cewa majalisar wakilan kasar ta amince da kudurin dokar harajin shugaba tinubu bayan ya tsallake karatu na uku a zaman majalisar na yau talata mhm. kuma wannan na zuwa ne bayan duba na tsanaki da majalisar ta yi akan kudurin bayan samun rahoto daga kwamitin kuɗi na majalisar da kuma ra'ayoyin jama'a da aka ji akan wannan dokoki na haraji Alhaji. To ka san cewa tun a watan Oktoban 2024 ne shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kudirin dokar ga majalisar kasar. Ko da yake dai majalisar ta ce ta yi sauye-sauye a kudirin saboda zazzafar muhawara da cice kuce da ya haifar inda wasu ke ganin cewa kudirin na haraji ba za su haifar da dami ido ba. To mhm. amma dai tuni aka amince da shi a halin yanzu sai dai kuma a jira shugaba tinubu ya rattaba hannu a kan shi mhm. to jaridar bangar da ake wallafawa a najeriya ta rawaito labarin da ke cewa rundunar 'yan sandan jihar rivers ta tabbatar da wata fashewa da ta afku a ɗaya daga cikin manyan layin bututun man ƙasar da ke garin bodo na karamar hukumar gokana a jihar rivers din mhm. kamar dai da na ji an yi a cikin labarinmu sosai kuwa har zuwa wannan lokacin wutar na ci gaba da sosai kuma ka san har zuwa wannan lokacin lokacin kuma ba a tabbatar da musabbabin faruwar lamarin ba kuma ba a san wato suwaye suka haddasa wannan abba ko da yake da ita rundunar 'yan sandan ta ce ta kama mutane biyu da take zargi da hannu a faruwar al'amarin mm. so amma dai ta kwantarwa da al'ummar yankin hankali da cewar su kwantar da hankalin su suna cikin zaman lafiya to jaridar arab news da ake wallafawa a kasar masar ita dogon sharhi ta yi kan yadda kasashen duniya da kungiyoyi suka yi allah wadai da harin da isra'ila isra'ila ta kaddamar a gaza yau talata wanda yi mm, dole harin ya sosai to ai haziri na bazata sosai sosai kuwa kuma yawancin mutanen da harin ya shafa kananan yara ne da mata kuma ana cikin shiri wani tsagaita wuta ne aka mm, ta faru gaskiya ne to majalisar ɗinkin duniya ta bakin shugaban hukumar kare haƙƙin dan adam volker turk ya ce harin ya zo masa da mamaki yana mai cewa kan zai ƙara ta'azzara halin kunci da ake ciki a gaza shi ma coordinator ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a gaza hannad hadi ya ce ya kamata a gaggauta sake shiga yarjejeniyar ta wuta inda ma'aikatar harkokin wajen saudiya ita ma ta yi allah wadai da harin da isra'ilan ta kai haka zalika kasar turkiyya ta ce hakan na nuni da shiga wani sabon babi a kisan kiyashi da isra'ila ta kuduri a niyari a gaza a rasha kuwa mai magana da yawurin fadar kremlin dmitry peskov ya ce sun shiga damuwa kan yadda al'amura ke kasancewa a gaza yayin da ita kuma ma'aikatar harkokin wajen masar ta bayyana harin a matsayin hari mai cike da ban baki da kuma karya dokoki a wani yanayi da hakan ke zama barazana ga zaman lafiyar yankin kin san a wannan yanayin mm. wai tsohon firayim ministan tsaron shi isra'ila wanda ya murabus ya mm-hmm. ce ya dawo cikin gwamnati saboda har-haren da aka sake kaddamarwa kuma a ah, to ita kuma kasar jordan ita ma fa bata yi maraba da wannan al'amari ba haka zalika a bangaren qatar san da yake ita babbar mai shiga tsakani ce ma a wannan rikici ita ma ta ce akwai bukatar komawa tattaunawa to a gaishe ki RFI yanzu haka mazauna yankunan arewacin najeriya na fama da tsananin zafi sakamakon sauyi yanayin da aka samu a daidai lokacin da ake gudanar da watan azumin ramadan wannan na zuwa bayan gargaɗin da hukumar kula da yanayi ta ƙasar ta yi wakilinmu ibrahim malam goje na ɗauke da ƙarin bayani daga bauchi jihohin da za su tsinci kansu cikin yanayin tsananin zafin sun hada da jihohin arewa maso gabas da arewa maso tsakiya sai kuma jihohin kebbi niger kwara oyo kogi nasarawa birnin tarayya abuja da dai sauran jihohin kasar hukumar ta shawarci jama'ar waɗannan yankuna su rage shiga cikin zafin rana a iya wannan lokaci da ake sa ran zai zo cikin 'yan kwanaki kalilan a wannan mako sai dai masu sana'ar hannu da dama irin su ibrahim janko da ke sana'ar tura kura sun bayyana cewa tilas su shiga cikin rana don neman abin da za su ci ya da mu zauna a gida bayan aikin mu ya shafi dole sai mun fita haka da mu fita mu je mu zauna ba da mu dan kiyaye wajen da bai kamata mu shiga cikin ranan ba sai mu zauna wajen inuwa idan mun ga abin da daidai dai idan mu iya dauke damuwoyin mu yi iya a inuwa ba da mu zauna mu je shiga ranan ba amma to kamar baka tsoron lafiyar ka ji kana cewa zaka fito rana bayan ga wannan rahoto da aka bayar eh to ran gare da ai duk lokacin da aka yi aiki da ya shafi na inuwa idan kaga ranar ya cin muku da yawa kaga dole da ku nemi yadda da ku yi ba ku zo ku sa mutum ya sa kansa a cikin damuwa ba. Hukumar yanayi ta Najeriya ta yi kashedin cewa akwai yiwuwar fadawa cikin kangin yawan mutuwar jiki tare da rashin gudanar da lamuran yau da kullum yadda ya kamata a sakamakon mummunan zafin da ke tafe. Alhaji Adamu Nayola shine daraktan kula da ayyukan agajin gaggawa a hukumar ayyukan agajin gaggawa ta jihar Bauchi. Ya yi min karin bayani kan shirin da hukumar ta yi ko da za a buƙaci daukin gaggawa eh wannan ma'aikata ta mu dama ita kamar lema ce ta dukkan harka na ibtila'i dukkan ma'aikata da take da alaka da abu yanzu kamar wannan magana da muka yi na rashin lafiya da zai faru muna aiki ne da ma'aikata na lafiya yanzu ka kamar bangare na gona masu kiwon kaji a wannan zafi ana ce musu kada su tara kaji da yawa haka sannan masu manyan dabbobi ko da shanu ne a awaki da sauransu wannan lokacin yana rage wa dabbobi cin abinci saboda tsananin zafi amma kuma suna yawan buƙatar ruwa idan an faɗi abu mutane sai su ce wani shi ai kawai wani bature ne ya je to kowane abu da kake ganin su a rayuwar duniya akwai ilimi da ubangiji ya bayar a irin wannan lokaci akan samu barkewar cututtuka da dama kamar sankarau amai da gudawa da makamantan cututtuka dr hassan muhammad kwararren likita ne a nan bauchi ya baiwa jama'a wannan shawara shawara dole tabbatar ruwa ta ishe ka jikinka ba za ka sa tufa mai nauyi ba za ka sa tufa banda su alwayo su auduga za ka saka don iska ya samu yana shiga yana fita an kai zufa ma yana bushewa da sauri akwai wadanne irin cututtuka yawanci aka fi samu a irin wannan lokaci su cututtukan da duk suke son dumi su kesbi duk lokacin fitowarsu kenan yanzu. halin da ake ciki hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta shawarci 'yan najeriya su jimri yawan shan ruwa tare da ƙauracewa yawan shiga rana da kuma amfani da tufafi marasa nauyi a iya wannan lokaci ibrahim malam goje bauchi arafai hausa alƙaluma na nuni da cewa amfani da kudaden kripto na daɗa samun karbuwa a ƙasashen yankin kudu da hasarar afirka musamman ma najeriya inda a bara wani rahoto ya ce a tsakanin shekarar 2023 zuwa 2024 yawan kudaden kripton da aka yi hada-hadar su ya kai dalar amurka biliyan 59 wannan ya sa wasu bai baiwa hukumomin najeriya shawara kamata yi su rungumi sauyin domin amfana da shi a maimakon ƙoƙarin daƙile kasuwar kripton saboda illolin da suka ce tana tattare da ita koya ƙwararru ke kallon lamarin nura ado suleiman ya tattauna da dr kasim garba kurfi masanin tattalin arziki a najeriya wato ita yadda hada-hada kudin take ba ka ma iya amma dai kai ka ba da izinin ci a rikin ta ƙasar ka ya kamata ka shirya duk na'urar da ya kamata ka saya ka saya ka sa kuma ƙwararrun da ya kamata ka gayyato ka gayyato wanda za su sa ma ido ga harkar to wannan shine matsalar mu na kasashe masu tasowa ba mu da na'urorin ba mu da mutanen da za su sa ido a kan shi to to doctor za kayan ka an kar amma banda eh to za iya cewa kenan wannan shine dalilin da yasa akwai mutane da dama da har yanzu suke ɗari-ɗari wajen rungumar hada-hadar waɗannan kuɗaɗen na intanet mutane fa su ba su ma da tsari tsari inda za ka je mutanen gari ka samu waɗanda suka yi asarar kuɗaɗen su da za a gane mutane ma ba su tsari tsari amma ita gwamnati hakkin ta ne ta kare mutanen ta idan mm. gwamnati ta tabbatar da ta sa wannan sai ta buɗe shi ta bashi mu'amala wanda mutane za su ci gaba da yi kuma zai yi wahala a cutar da mutanen tunda an sa ido a kai wannan hanya da ka bayar ta samar da waɗannan na'urori ita kaɗai ce hanyar da za a daƙile illolin wannan sauyi da aka samu na ci gaba. To mafi yawan kasashen da ci gaba abin da suke amfani da ita kenan shi yasa ake ganin su ba sa ma cewa sun daina saboda sun sa waɗannan matakan kuma mm. gaskiya duk wanda ya zo zai masu ba daidai ba za su magane shi. to mu kuma nan saboda ba mu da waɗannan abubuwan shi yasa su ma masu yin wannan harka suke son su shigo kasashen mu kuma kayan kankara za ga an mada ɓanna da yawa saboda mutanen mu da yawa za su sa kuɗi kana tsammanin suna da ilimin shi amma karshen sai gaba su da ilimin shi kuma kuɗaɗen sun zirage To, dakta la'akari da halin da ake ciki a yanzu, akwai wasu alkalima da suka nuna cewar tsakanin shekarar 2023 zuwa 2024 kasashen yankin kudu da saharar Afirka ciki har da Najeriya an yi hada-hadar kudade na kripto sun tasamma madalar Amurka biliyan 125. Yaya kake kallon rawar da waɗannan kudade na kripto za su taka nan da shekaru goma akalla masu zuwa? Harka ce wadda take ma'amala da mutane waɗanda da damansu kudadensu ba sa san bincike so saboda haka harka ce wadda ba ka iya hana ta amma dai kudaden da suke shigowa suna hita suna kasashen wata sa ana amfani da kafanmu ne saboda rauninmu ba wai don kudin muna idan in ta ɗauki waɗannan bidiyoyin kudin in aka ce daga afirka ne ai da yanzu mun dukurkushe sai dai ana shigo ana amfani da mu kamar yadda ake amfani da mu ta hanyar waɗannan miyagun kwayoyi za a ga an kwaso su an shigo da mu mun zama transit sun bace ba dan mu shan su ba dan mu da kuɗin da zamu iya sayan su to haka ma ga wannan cryptocurrency hmm. wasu harkokin ana shigowa da su ne tabbat da bani ana shigowa ta dabo saboda mu bamu da matakan da za mu iya min kobo da kobo mu gano shi yanzu in ka kuskura kai wannan america duk inda ka je sai sun gano ka haka in ka je ingila hmm. amma mu bamu da waɗannan kafafen so muna buƙatar wannan ƙwararrun muna buƙatar waɗannan na'urorin wanda za su rika taimaka mana suna gano duk wanda yake son ya almudahana in kana da wannan ba wanda zai zo ya shiga ita ba baka sani ba kuma ba yadda zai iya ita bai biya ka hakinka ba to dakta muna godiya da lokacinka da ware muka tattauna to madalla tattaunawa nura ado suleiman da dr kasim garba kurfi ke na masanin tattalin arziki ga wasu daga cikin kanin labaran da kuka ji gobara ta tashi a ɗaya daga cikin manyan layin bututun man najeriya da ke jihar rivers burkina faso ta fi sahun jamhuriyar nijar wajen ficewa daga kungiyar kasashe masu amfani da harshen faransanci jami'an tsaron tunisia sun ceto bakin haure sama da ɗari shida tare da gano wasu gawarwaki takwas a gabar tekun mediterane kasashe da hukumomi na yi tur da allah wadda ya damu mummunan harin da isra'ila ta kai a gaza wanda ya halaka sama da mutane 400 donald trump da takwaransa na rasha na can na yin wata tattaunawa ta wayar tarho kan hanyoyin kawo ƙarshen rikicin ƙasar da ukraine firaministan kanada kane ya ce ya zama dole donald trump ya daina furta wasu kalamai da gabanin ma tattaunawa